a yau da misalin karfe din rana ne da ya gano wani bom a jiya akan wani babban titi da ke cikin garin Maiduguri wanda ake tsan cewa 'yan kungiyar Boko Haram ne suka aje an dai gano wannan bom din ne kusa da wasu shaguna inda mutane ke hada-hada inda daga bisani jami'an tsaro suka kori duk waɗanda ke wurin aka kuma kunce wannan bom ɗin ba tare da ya taba kowa ba aje wannan bom ɗin da ya zuma jama'a da dama da mamaki ganin cewa wannan wuri a tsakiyar birnin Maiduguri yake kuma a kewaye yake da jama'a aka kuma kasa gano wanda ya zai aje wannan bom ɗin da kuma lokacin da aka aje na zai ci wannan yanki inda ake kira circular road junction da kuma na ganewa idanu na jami'an tsaro sun killace wannan wuri suka kuma mu kora mutanen da ke wannan haraba don warware wannan bam din gama da yadda na ganewa idanu na yadda abin yake kamar haka yanzu aka ina tsaya nan inda aka fi kan titin da ake kira circular road junction da ke tsakiyar birnin maiduguri inda kuma aka samu wani bom ake zaton cewa bom ne aka kuma tali wannan bom din mun zo nan dai sun misalin karfe daya da rabi inda aka tattare wannan hanyoyin da ke bi ta wannan saboda gurin abin da kakai ya komo abin da muka gani a wurin shine jami'an tsaro ne da hada da na sanda da na soja na kuma wato jami'an sa kai na eh, wato civilian jtm kenan su ne suke aikin ah, kare hanyar dandan saboda abin da kakai ya komo musamman ma ganin cewa ban hanya ne da jama'a ke zirga-zirga a kai bayan an dai warware nan bom din ne dai daga mutane na ta nuna al'ajabin su game da irin wannan sa'a da aka yi na rashin wannan tashin bom a wannan wuri ga ma dai abinda wasu suka shaida min yadda suka ji wannan abin yanzu ga ni da wani malami a nan circular road wadda kuma suka ji lokacin da aka tada wannan bomb da aka gani a nan da layin circular rejection kamar da kuka ji ne lokacin da aka tada wannan bomb ne eh to dai sun zo dai sun ce mana cewa dai kowa su bar wannan wurin to su wa kenan su sojoji da su civil defense wai kuma wai sun kawo anti bomb squad so ni dai ina cikin shago na dai sun ce wai sun janye karfin bomb din ne koya ne dai sai na ji kara da yayi kara da karfi yanzu hakan ma ya bani ciwon kai kamar a ina ne da kamar me aka aje bomb din eh a wancan gefen wurin wata mai abinci a can a daidai gaba da ita wai to wai wani soja ne ya zo yan abinci ne koya ne to sai ya gani sai ya ce ma mutane da cewa wannan fa bom ne kowa ya bar wurin so sai ya aje benci a wurin hmm. ya nuna notice da cewa wannan shine inda bom in take so ka kowa su je wannan wurin ka taba jin kara irin wannan na bom haka kai tunda kake gaskiya a rayuwa ta ban taba jin irin wannan bom ba ban taba gani ba kamar na yau abun ya ban mamaki ga ta nan kankanta amma gaskiya karanta ta wuce wannan karamin abin da na gani gaskiya barka da aiki malam barka da ya kuwa ga wannan bomb din ne eh gaskiya kaman da wasa wasa ana ce bomb ne ba bomb ba ba ne ba bomb na ni sai da da gari da ido na wani abu kaman green haka har da number a jiki sai na ce na ga har da pin so akwai alaman bomb ne sai muka ga mutane kowa ya wasu kafin sojoji su zo ma to kafin nan kawai cikin mintuna sai muka ga yan doka sun zo sun watsar da mutane haka abin da ya faru to lokacin da kuke wannan shago ya kuka gane cewa a wannan din bom ne kuma waye je sanar da hukuma cewa bom ne wallahi ainihin jita jita ne kawai ana cewa ga bom fa ga bom fa ba wanda ya san wanda ya zo ajiye kuma wanda ya faɗa kawai dai ana sa ran bom ne sai kuma Allah da ikonsa haka din mutane sun gane kuma sun gudu wannan bai taba kowa ba ah, alhamdulillah ba wanda ya taba kafin na kowa ya san cewa bom ne musu mazauna wannan yanki kenan da ake kira circular rejection inda gano wani bom a wannan anguwa da ke cikin garin Maiduguri ke bayani game da abin da ya wakana a yau da rana Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.